Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ina aiki da wannan dama in tunatar da kaina da 'yan uwa akan cewa wunin arafa tara ga zulhijja da ranar sallah goma ga zulhijja suna cikin kwanaki guda goma mafi falala a duniya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa afdalu ayyami duniya ayyamul ashir a cikin sahihul jami' hadisi na dubu ɗaya ɗaya da da da ɗari talatin uku cewa mafi falalan kwanakin duniya gaba ɗaya su ne kwanaki goma na farkon watan zulhijja wato a ɓangaren wuni a waɗannan kwanaki guda goma musamman kwana na arfa da nake tunatarwa a kansa wunin arfa shine wunin da a cikinsa allah ta'ala ya cika mana addininmu kamar yadda yake a cikin ƙur'ani suratul ma'ida aya ta uku al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakum islam dina wunin arafa shine wuni da Allah ta'ala yayi rantsuwa da shi a Qur'ani ya kuma tabbatar da cewa wuni abin shaidawa ne wa shahidin wa mashhud suratul buruj aya ta uku wuni na arfa shine wunin da Allah ta'ala yake yanta mutane daga wuta zuwa ga aljanna kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim hadisi na 1348 da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ma min yawmin akthara min ayyi utika Allahu fihi abdan minan nar min yawmi arfa babu wani wuni da Allah ta'ala yake yanta mutane daga wuta zuwa aljanna kaman wuni na arafa a cikin wannan wuni ne ake samun mafi falalan addu'a khairu du'a du'a yawmi arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min ba'di la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan hadisi a cikin sahihu tirmizi hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da arba'in da biyu da manzon Allah yake cewa mafi alkhairin addu'a shine addu'ar ranar arafa mafi alkhairin abin da na faɗa da annabawan da suka rigaye ni shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sai mu yawaita addu'a a cikin wannan wuni wuni na arfa wuni ne mai albarka wanda cikin taimakon Allah ta'ala azuminsa guda ɗaya yana kankare zunuban shekara da ta gabata da kuma shekara da take mai wanzuwa kamar yadda yake su ila rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an saumi yomi arfa qala yukaffiru sanar madiya wal baqiya yana kankara zunuban shekara da ta gabata da wacce take mai wanzuwa kamar yadda hadisi yake a cikin sahihu muslim hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da arba'in da shida wannan wuni ne mai albarka mai falala da yawa mu dage mu ci ribarsa ta bangaren yin azumin nafila a wannan wuni bangaren karatun ƙur'ani gaida marasa lafiya ba da sadaka yin istighfari da tasbihi da tahalili da dukkan ayyuka na alkhairi kun misla abubakar siddiq radiyallahu an mutum ya yi ƙoƙarin zama kaman abubakar siddiq radiyallahu an kamar yadda hadisi ya zo a cikin sahihu muslim a juzi'i na biyu hadisi ya ɗari da takwas da manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya zo wajen sahabbai wata rana yana ta ganawa da su suke cewa man asbaha minkum al-yawma sa'ima yau waye waye gari a cikin ku yana azumi Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yace ana ina azumin nafiya nafila man adamin kumul yawma maridan a cikin ku yau waye da mara lafiya Abubakar Siddiq yace ana ni nayi man tasaddaqa yawma ala miskinin waye ba miskini sadaka abubakar siddiq radiyallahu anhu yace ana ni nayi ya sake cewa man adamin kumul yawma <laughs> man, man yawma janaza a cikin ku waye bigawa makabarta abubakar siddiq yace ana annabi ya ta kiran ayyukan alkhairi abubakar siddiq na cewa nayi nayi nayi nayi har annabi tsira da aminci su tabbata gari shi ke cewa Allah ba zai hada wa mutum waɗannan ayyuka a wuni guda ɗaya ba shi kadai face ya zama ɗan aljanna kula ga wannan yawaita ayyukan alkhairi a wuni ɗaya musamman wuni mai falala yana sabbaba wa mutum sabon aljanna ni da ku Allah ya samu a cikin addu'a a cikin aljanna Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu ya ji kan iyayenmu da ƴan uwanmu Allah ya albarkaci zuriyarmu Allah ya amintar da mu a ƙasar mu ya zauna da mu lafiya ya ba mu albarka Allah ya biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi da muke roƙonsa wassalamu alaikum wa rahmatullahi